السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم عما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافينا رسالة ما مالا يقامنا وسأيوكا تندقى وانده يهانا زكاه ya ce ana karban zakan ko ku zai rasa ransa amma wanda ya ki zuwa hajji to an bashi da Allah ya cuci kanshi shi ba a zartan mai da komi iyaka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce duk wanda ke da halin zuwa hajji bai je ba to Allah bai bukatan sa da azumin sa <clears throat> ayyukan shi na wajibai da na nafila ko yayi Allah baya su to har muka kai wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yace kashe shi ake in kuma da aka kama shi kafin a kashe shi sai yace ya tuba to shi ma kashe shin za a yi kai bambancin kisan mun yi bayani amma kisan kin bambanta kisan farko an kama shi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a yanke mai hukunci ne murtaddi ya ba addini amma kisa na biyu za a kashe shi ne akan haddi saboda haka za a yi mai sallah za kuma abin da shi a makabartar musulmi yayin shi za su gaje shi amma na farkon duka wadannan abubuwan ba zai samu ba ba za a yi mai sallah ba ba za a rube shi a makabartar musulmi ba sannan yayin shi ba za su gaje shi ba mun ce kuma wannan hukuncin shi ne ya shafi wanda ya zagi sauran annabawa shi ma haka ake mashi ba wai manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ba duk zagi annabi daya to ya zagi annabawa duka to muka ce wal muharibu la afwa fihi dan fashi ba a yafe mashi mun ce abin da ake ce mu fashi shine mutum ya je ya taba dukiyan wani da makami ko gida ne mutum ya hau ya hau ya dira gida da sunan zai taɓa dukiyar mutane ko ya karya kofa da sunan zai taɓa mutane sai aka biyo shi sai ya zaro takobi ko ya zaro wuka to wannan ba barawo ba ne ɗan fashi ne in an kama shi hukunci shi kisa ne muharibin ne kuma ba a yafe mushi ba a kama wanda ya je taɓa dukiyar mutane da makami a ce a mushi afuwa ba a yi idza zufira bihi in an kama shi fa in qatala ahadan fala budda min qatlihi in ya kashe wani to aje a kashe shi in dai ya kashe wani to a kashe shi wa in lam yaqtul in ku aka kama shi bai kashe kowa ba ya dira gidan mutane ko ya tara hanya ko wani abu dai irin wannan ya ji karban duke mutane da makami sai aka yi nasarar kama shi amma bai kashe kowa ba to a nan wurin faya sa'ul imamu fiye istihadu to nan liman wato alkali ko shugaba kamar yanzu a ce gwamna ko shugaban kasa ko ma misali to ne zai istihadi ko a ce sarki bai kadar jurmihi zai kalli wani irin barna ne yi. ya karya kofofi nawa ya karya gida nawa ya fasa mene ya fasa me ya kalli wannan ya auna wa kasrat abin nan wa kasrati muqamihi sannan tsawon lokacin da ya dauka yana yi shin bana ya fara ko bara ko ko dama tsohon muharibi ne tsohon dan fashi ne ana ta neman shi shekara da shekaru muqamihi fi fasadi to idan ya duba waɗannan abubuwa guda biyu to alƙalin ba wai an in ya gama tantancewa akwai abin da aka ce ya zaɓa a ciki kada ya fita nan saboda la'afuwa fiki ba a yafewa abubuwa da yawa mu nan sai a yi abu sai a ce an yafe duk ba wani kokari bane sai mu ce gano tsoron Allah ne kun shiga mai tsoron Allah ko ah, wannan ayi Allah ya fi ni na yafe ni ba ruwa na da kaza ba ruwanka da komi kai ma ba ruwan kowa da kai to ji ga harkan ka mana Allah ya sauke fa in ma qatluhu ko dai ya kashe shi duk da ya gama wannan ai shi ne kashe kowa ba fa bai kashe kowa ba amma dai muharibi an kama shi ya je taɓa dukiyar mutane da makami makamin da aka kama a hannun shi na kisa to ko dai shi gwamna ko sarki ya zaɓi kashe shi tsaye a homin khilafi ko kuma ya yanke mashi hannu da kafa amma da saɓani mun yi bayanin cewa nan za a warware ba nan za a datsa ba wannan kashin kaman ka samu mai fiɗan dabba ne za ga zai in ya zo mahaɗa ya san yadda zai ce ya sa wuka ya da ya ce sai ya sakule shi to nan za a sakule kafa kuma idan sahu idan sahu za a samu sai a sakule na sai a samu man gyada sai a sa saboda jini kada ya ci gaba an gane wannan ko ba za a kuma ba za ba yanzu ne zamani a cewa zamani ana da allura za a yi mushi allura kada ji zafi ba oh za a ne ne ya ji zafi ana so ne ya ji zafi an gano nan ko kun fitsari zai yi da kashi in ma akwai abin da ya wuce wannan biyu ta yi saboda muharib ne wato yana taɓa dukiyar mutane da makami kuma nan wurin an ba sarki zaɓi ba wai sai lalai hannun dama kafin hagu ba a wanda ya zaba ko hannun dama kafin hagu ko hannun hagu kafan dama ko kuma a ba shi aiki a gida wani hannu yake aikin sai a dan yanke wannan hannun a ce in gwazon iya share mana nan sai a ga ya karba da hagu a ce ba hagu ne da hagu yake share to sai a tsinke hannun hagun in kuma ya ga dama sai lura to wani hannun ne ya fi karfi don da hannu da kafa kowanne ya kone ya fi karfi wanne ne ya fi karfi in ya ga dama sai ya daga mashi kafa kan wannan amma dai nan za a warware kwaɓe kwaɓa nan za a yi sai a kwaɓe sai a kwaɓe ƙafa auyen fihi ila baladin na tsaliko to ku ya guri fai ma qatalahu aw am afwan Allah ya saka alheri aw salabahu aw salabahu thumma qatalahu wannan afwan Allah ya saka alheri ko ya kere shi na farko ko ya kashe shi ko ya kere shi wato ya ya ke ce mishi kerewa ne ya kuke ce mishi ya rate ratewa ba shi ne ta wuye ba a ba shi ba falab kerewa kenan kerewa da ban a kere salab wato a ɗaura mutum a bankara mutum haka salaf irin yadda aka wa ma salafu yadda aka yi ma yadda suka ce sun ma isa ba a cross za ga an yi ma isa haka ba talewa kenan ko to an gane abin da ke son faɗa na kasa faɗa ne salaf dai ga yanan to shi ne yau to shi alhamdulillah ladana ce a bankare shi amma in aka bankare shi sha wahala sun makatalahu a karki a kashe shi wannan fa ana maganan wanda ya je taɓa dukiyar mutane da makami ne bai kashe kowa ba wurin lura da wannan wanda ya je taɓa dukiyar mutane da makami bai kashe kowa ba bayan liman ya gama wancan bincike sarki kenan ko gwamna to ɗayan kuɗin nan zai zaɓa ko ya kashe shi ko ya kere shi ya bankare shi in ya bankare shi zuwa lokacin da ya zaɓa kwana ɗaya ne ko kwana biyu ne ko sati ɗaya ne ko sati biyu ne ko ta ɗaya ne a ƙarke dai yanki mai hukuncin kifa an gano wannan to au yi katsahu min khilafin ko kuma ya yanke mashi hannu ɗaya ƙafa ɗaya amma kwaɓewa za a yi na yi bayanai na ce kwaɓewa za a yi wannan marga mun yi bayani eh ai sun ce ne a ɗauko daga nan sai a haɗa karatun sai a kwaɓe nan a nemi mahaɗan a samu ƙwararren mahauci wanda ya iya feta dabba sai ya sa wuka ya huku da sai ya kwaba nan in ya kwabi sai a sa a ruwan a man gyada a sa mai tafasashi sai a dasa shi sai wurin ya dasa shi kafan ma haka da an gan shi haka to yana ya je taba dukiyan mutane da makami a mabi kashe kowa ba auren fihi ila baladin yusdanu biha hatta ya tuba an na ce a wancan karatun auya muta ko malam bai rubuta ba dai amma kada ka je ka je ka rubuta ka ce mai risala ya rubuta wato bayani ne ya fi fita auya muta sai a tura shi wani wuri a sa mishi life in prison ya zauna a can har zuwa lokacin da zai bar duniya sai shi ma a nan muka kara kamar da muka bayanin zagin manzan Allah sallallahu Alaihi sallam Allah ya kare mu muka ce akwai mutum biyu idan suka je suka yi banna da makami suka je taɓa dukiyar mutane aka biyo suka ɗauko makami to su ya ɗan bambanta da wannan kaɗan na farkon su bawa idan bawa ne aka kama shi ya je taɓa dukiyar mutane aka koro shi sai daga makami aka yi nasarar da muke shi bai kashe kowa ba bai kashe kowa ba to shi ma wannan jinsin ne za a zaɓa amma ban da ƙwara ɗaya shi ne na ƙarshen ko dai an gama bincike sarki ya ce a kashe shi ko ya sa a kere shi a bankare shi a tale shi sosai na biyu kenan ko kuma ya kwaɓe hannun shi ɗaya da kafa ɗaya wajibi ne a zartar da ɗaya bisa ukun nan ɗayan cikin ukun nan kai afuwan ɗayan cikin ukun nan shine wajibin liman wajibin sarki kaga an samu rage uruguwa da yake ba shi a cikin nassin littafi sai na biyu a samu mace an je gang ɗin da suke fashi ciki sai ya zama akwai mata ko wani lokaci ma yanzu da muke gani dai ana dan bayanai sai ga wani gurub ɗin ma ga makamin wai shugaban mace ce a shekara bare ne ko aka kama wasu group suka ce shugabansu mace ce cikin in a bincika wuri kaza cikin wanda aka kama in an gami alama kaza da kaza abu da ita saboda lokacin da aka kamo su sai aka karmatsa har da ita a cikin wanda ake ganin tarkace ne na mata ashe ita ce ainihin criminal din gaba daya har mazan ma suna karkashin ta ne saboda kumkwatan basira kuma da aka zo din ana intervene sai tabbata haka ne ta ce ita ce shugaba to a bata ko ita ce shugaba ko ba shugaba ba a cikin masu taba duke mutane da makami su ake tun muharibai to sai ya zama da mace to ita kuma a nan wurin hukunci biyu kawai za a zaba in dai ba a kashe kowa ba yan kashe kowa dama kashe su za a yi ita ko dai a kashe ta ko a kwaɓe hannunta da kafanta banda guda biyu kamar yadda na ba a kacira ɗaya sun haɗu da bawa a wurin ba za a kai ta wani wuri ba a yi mata life in prison ba za a yi mata ba sannan ita kuma ba za a kere ta ba za a buɗe ta an gano wannan ko ba za a buɗe ta ba ita sai dai in an gama bincike ɓanna ya tabbata suna taɓa dukiyar mutane da makami ko sarki ya ce a je a kashe ta ko kuma a kwaɗa nan a kwaɗa ƙafan dama shi kenan sai a kyale ta an gama da ita kenan saboda bata kashe kowa ba bata kashe kowa ba an gano nan ko sai malam yace fa illam yuqdar alaihi hatta jaa ta'iban idan ana ta neman muharibi mai zuwa suna taɓa dukiyar mutane da makami ana neman su ruwa a dallo sai ba a kama su ba sai ga su sai ga mutum kwatsam kawai yazo zo ya ce ya tuba misali irin yadda ake iya zamfaran nan kawai sai ga mutane sun zo sai a ci to ga bindigogi mun daina waɗannan muharabai ne duk an kama su ko sun kashe kwa ko su kashe kwa ba kashe su za yi duk wanda ka dina yana taɓa duke mutane ko gidaje ne na mutum zai shiga da wuka ko adda ana kama shi kashe shi za in ba kashe shi ba in bai kashe kowa ba ke eh, in ya kashe kowa in bai kashe kowa ba ɗayan wani kuɗin nan za ne saboda ba ɓarawo ne wannan ba fa don so da mutanen ba san barawo sai mutum ya zaga gidan mutane a bishi da gudu mai gidan bishi sai yanke shi a ce waje barawo ya shigo gida ai ba barawo bane wannan ai dan fashi ne hukuncin shi hukuncin fashi ne barawo shine wanda in kawo kora in yi diran ga ma sai dai kaga kura billahi lazi gudun bala'i in ya fanke ya sha kwana ka rasa yadda ake wai shin hura shi ake kuku ya ake to barawo kenan amma wanda za a zai dira gidan mutane sai a taba sai zaro wuka ko ya zabo tsitaka ko gari ko na bu a wannan mabarawo bane wannan muharib ke na dan fashi ne in an kama shi haka da ne da yake dai kasar sake take an gane wannan ko kuma aksarin yanzu ai barayi ba su da yawa yan fashin sun fi yawa su ne suka juye yanzu suka koma suka suna kama mutane da wasu abubuwa fitintunu da iri-iri Allah ka yafe mana to idan ba a yi nasarar kama shi ba wancan jinsin duka guda biyu wanda aka kama shi ne ko ya kashe ko bai taba kashewa ba ai ko bai kashe ba kuma amintika bai taba kashewa ba ɗayan biyun nan ya faru to shi su ne ke da wancan hukuncin in ya kashe ya kashe shi in bai kashe ba ko bai taba kashewa ba a zaɓi ɗayan hudu to idan ba a samu nasarar kama shi ba sai gashi ja a ta'iban a anhu kullu haqqan huwa lillahi min dalika duk wani haƙƙin Allah sai a kyale shi in dai haƙƙi aka bincika zai ga wannan ai haƙin Allah ne to sai a kyale shi ila an kama shi suna fashi ga abin nan eh, sun yi fashi da makami sun yi shekaru ga kudi suna da shi amma ba su fidda zakka zakka ba haƙƙin Allah bane to ba za a ce yanzu sai sarki ya ce to yanzu shekara nawa ba ku fitar da zakka ba a kawo mana zakanin shekara goma a wannan haƙƙin Allah ne zai yale shi wa ukhidha bi huquqin nas min malin audamin duk haƙƙin mutane amma to a karba haƙƙoƙin mutane a karba na dukiya ko na jini kaga wannan jinin zai yiwu ba su kisa ba amma sun taɓa yanka wani kamar yadda ba da misali sun dira gidan mutum ya biyo su ya je kama su suka farfe shi a hannu ko suka fille mai fil ya faɗi turan nan kwatsam sai ga sun zo sun tuba to wancan fillewan ba a yafe to lafofi ba a yafewa irin waɗannan abubuwan ba a yafe su mun tun wannan babin tun muka karanta su farko muke zuwa gabobin da malam yake cewa ba fa a yafa kaza ba a yafe kaza akwai abubuwa da yawa da ba a yafewa mun ko muna ganin kamar ma wani imani ne mutum ya ah, na bar mu Allah dama muka san shi ba yi saboda haka wa da bi hukukin nasu min malin aw wa kullu wahidin min al-lususi to nan gurin kana iya sa fama ko dudu duk wanda aka kama daga cikin barayi an bar yan fashi masu taba dukiyar mutane da makami su ne muharibai yan fashi wa kullu wahidin min al-lususi daminun li jami'i ma salabuhu min al-amwali duk wanda aka kama daga cikin barayi to shi zai biya da abin da aka saci barayi ne suka zo su biyar ko su goma suka fafata sata ko a gida ɗaya ko a unguwa Allah ya nufa aka tarba sai aka kama ɗaya to duk abin da aka sace ba za a lura su goma bane shi kaɗai zai biya wannan kudin shi kaɗai ba shi kaɗai aka kama ba to ba ruwan kowa duk sauran alisa ba kai ba zai ce a ah, wane ne ya gudu da mota Wane ya gudu da mashin Wane ya gudu da keke Wane ya ɗauke katifin gidan wane? Wane ya ɗauke janareto Wane ya kwashe kudin gidan wane da aka ɗauka me ya gita cewa mana ki tara kudi sef sef ne ko abin da ake aje kudi ila wani gidan shi na da step ne kudin shi shi ba sai dai a go da pick up a juya a shigar da shi gidan shi a shirya ya samu na naman miya to wani ya ji dauki abin aka dora mai a kaya to shikenan in an tashi lissafi duk sai a lissafi wannan shi ɗayan da aka kama shi ɗaya tilibi shi zai biya a waki magana mutum ibe ba na maka magana ya biya shi kenan kawai da shi zai biya in ba zai iya biya ba ai yanda ka san banki ne ba ruwan shari'a sai akwai abin da za ta yi za ta kalli dalilai in yan wani za su shigo su shigo ba za su shigo ba za a jira shi a sai ran da ya samu in bai samu ba su ma su tafka asara sun gudu shi kenan sai a hakura akwai ma'aunai wasu daga cikin ma'aunan mun karanta baya wasu kuma za mu karanta a cikin wani littafi wa tuqtalu jama'atu bil wahidi fil hirabati wal gilati ana kashe jama'a da yawa idan sun kashe mutum ɗaya ame a laifi biyu laifin karɓar dukiyar mutane da makami shine ba fashi walgilati da kisan kwafi kisan gilla mun yi bayani akwai bambanci tsakanin kisan gilla da kisan ganganci kisan gilla shine a shirya kashe mutum don ana jan haushin shi kila Allah ya mishi wata ɗaukaka yau kun fara sai da goruba ko aya ko gida da kai da mutum kun zo kuna zubawa tun kuna samun wa kuna talla a faranti kun koma baro kai kilin za ka samu shago ko hudu shi yanzu yana baro sai wannan abin ya dame shi ko kuma a'a shi ma ya tsallake ya kai shagunan to amma hidimar da kake yi kake samu ya kuna shi eh arzikin na Allah ke ba da shi mun sha bayani akan ba bai kamata ka ga Allah ya ba wani arziki ya zama ka sa wani abu a zuciyarka dukiya daga Allah take yau dinnan da bahaushe ya wani karin magana duk nasu da kaɗa ko zai iya kare shi ya ce dare da Allah ya kan yi bature nufin shi dare ɗaya sai ka zama miloniya Allah da gaske ne da gaske ne dare ɗaya sai mutum sai ya maka kyautan da ka zama miloniya nan ba wata iya ne ba kuɗi ka tsaya kana faɗa akan kuɗi kana jin haushin wani akan kuɗi don ya sai mota ko ya sai takalmi ko ya sai riga ko ya sai kana ɓata ka lokaci ne roƙi Allah Allah ya baka inda rabanka a ciki za ka samu an gano nan ko to gilla yana tasowa ne akan kana jin haushi kuma ai mun yi wani karatu na gaya muku halittar dan adam akwai nafsu da ruhu duk dan adam na da su kuma ta ranar da aka haifi mutum duka biyun suke aiki sai wanda Allah ya haɓaka ko ya taimaki iyaye ko environment ko kuma wata ƙaddara aka haɓaka a ciki ruhu cike ke da alheri nafsu cike take da sharri sai Allah ya ce innahu kana zaluman jahula innahu shi mutum kana ba yanzu da aka haife shi ba tun yana cikin cikin shi zaluma azalimi ne mutum ba mugu ne na sha gaya muku shi sa malamin tarbiyya suke cewa yaro na fassara akalan dan adam ne shi duk abin da kaga yaro na yi na fassara asalin dan adam ne in ka neman cikakken mugu yaro ya wuce nan wallahi yaro duk abin da baka zata zai ma dan uwan shi zai iya ganin dan uwan shi da abu a dafa shi ma yana da shi ga abinci a hannun shi ga na dan uwan shi kuma ya kwace nashi yara ba ka wannan zai iya daukan wani abu kawai kalli ɗan uwan shi rabka mai in ma lahira zai wuce in an je a tattauna a can ya gama da shi duk da ka tara yara ka ido za ka yi saboda nafs tana nan kuma haka Allah ya faɗa haka ya halitta ɗan adam hal atala al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira sai Allah ya ce mene inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura inna hadaynahu as-sabila aka zuciyar ɗan adam haka take haka ake halittar shi a take ɗaya nafsu ciki take da sharora ruhu ciki take da alheri to duk wanda Allah ya taimake shi ko sinadari daga Allah sai a haɓaka ɗaya a wata ƙaddara ta Allah ko iyayen shi su haɓaka ɗaya sai ɗayan ya mutu ko ya samu rauni amma ɗaya nafsu ɗin ta fi zama musiba shi ya sanya ko da aka tashi bayanin gyaran zuciya sai da Allah ya rantsi su tara babu abin da Allah ya mishi rantsuwa wajen tinkarin gyaran shi su sai nafsu karanta was-sama'i wat-tariq ah wash ah ah wash-shamsi wash-shamsi wa duhaha sai dai Allah ya rantsuwa guda tara sannan yaje yaje wurin nafsu ya bayani saboda hadarin ta to gilla daga nan take zuwa haka kawai kama jin haushin ci gaban wani wani fa kawai zai ga wani yana samun ci gaba ne ko ce yayi ahum na canza motar ahum mota? motar mai sun dai layi na matsawa in ma za mu matsi a can to ai ya matsi da kai kai ya matsa ya je na da ya gaya wuce da ya gaya sa gida da ya gaya gyaran gida da ya gaya ya kaza da ya gaya sai mashin ya dinga ya dinga wasu tunanin wa kenan yana jan haushin shi to sai ya sa a kashe shi to la'afofi ba a yafewa duk wanda suka haɗu suka tattauna kuma sana'an wani abu suka tattauna sai aka je a kashe abokin sana'an to shi ne malin yake magana cewa ba a afuwa kuma za a kashe su dukansu masu sana'a sun haɗa kai sun ga ɗaya daga cikinsu Allah ya haɓaka duke shi sun sa an kashe shi amma kashin ganganci shi wauta ne shi abin ake kama kisan ganganci wauta to mutum yana takama da wauta da yaranta da sakarci ya ce wallahi tsaya nan sa mota an fiye kan fiye da banza wauta ne kawai ba wani sana'a suke yi tare ba ba wani abu suke yi ba kuma kai wasa zai haka kamar yadda jini malami yana cewa wasu yara saboda tsaban wauta da sakarci kowa na takaman uban shi mai kudi ne an sai musu mota wannan ce in kai saka kona na kai ce kai ma kai saka kona gobe mu zo da wani in zai yi kowane kuma gefe guda ku zubga mu mutum cuta suka kone kuma gobe suka zo da sababbin to kaga ganganci kenan tsaban sakarci shi ganganci wauta ce kawai muna gwe ta so ko ka rika jin kai ka isa zama kai kaza to wannan ki ake ce ma kisa na ganganci amma gilla kisa na kwafe ne bakin ciki ne kake da mutum to an kama ka kai ma lafofi da a ce yan uwan za su ce mun yafi irin wani zaka jance to ita a gwamnatance ko a hukumance to ita hukuma bata yafi ba wani lokaci zaka mutum ya je ko kotu ko nuri sai ka ji ga yan uwa sun yafi a ce an sun yafi amma sun ce ba a yafi ba ai dan ma ba shari'a musulunci musulunci yake ba ka kwashi mamaki ko abubuwa da yawa da ake yafi su wallahi in ji shari'a musulunci yake ba za a yafi su ba shari'a ba za ta yafi su ba an gano wannan ko saboda haka in aka samu ba an kashe mutum daya yan fashi ne suka ce kai ga wata mota can je ka tare ta sai mutum da ya je tare cikin harba harbe sai harba mutum daya aka kama shi yana yi ta nuna su wata uku ana tsantsan to su yan group na suka yi wannan aikin ana gama hada su ba shi kadai tare motan ya fashi ba to duka su za a shi shine abin da nan malai ke cewa mutubtul jama'atu bil wahidi ana kashe jama'a in san kashe mutum daya amma a wani a wata mas'ala fil hirabati a satar da aka yi da makami ko gilla wa in wuliyal qatl wahidun minhum ko da ku da ya karata ya mu kisan sai wai qutalul muslimu eh, wai eh, muslimu bi qatl zimmi qatl gilatin aw harabatin ana kashe musulmi in ya kashe kafirin amana in dai irin wancan kisan ne kisan sata musulmi ya je gidan kafiri kafirin amana sata amma da makami sai kashi shi to wannan musulmin a kashe shi kun ko sa kaida ai ba kashe musulmi ya kashe annabi to idan mutum ya mushi kisan ganganci ke wanda yake daukan kisa amma in kisan bakin ciki ne kafirin amana ne Allah ya mai wadata kawai ji bai san shi saboda wadatin shi sai ji kashe shi to shi ma kashe musulmi duk da yana musulmi an gane ko dama nan muka tsaya ai to sai mu yi askarin kadan ko yau da ba a yi karatun muke